Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan wani lafiya. Ibrahim ka'almasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Laraba 17 ga watan Agusta. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hanifa da kanin labarai. Bayan fashewar abubuwa masu yawa a wani ma'ajiyar sojoji a yankin Crimea da Rasha ta mamaye, shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya gaya mutanen da ke wurin da su yi taka tsantsan. Shugaban kasar Koriya ta kudu Yoon Suk Yeol ya faɗa a yau laraba cewa gwamnatinsa ba ta da wani shiri na mallakar makaman nukiliya na kanta. a larabar nan ne jami'ai suka sanar da cewa an yi kone-kone da tayar da bama-bamai a cikin lardunan kudancin kasar thailand wanda kusan shekaru 20 da suka wuce ke fama da rikicin 'yan awadan musulmi To kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa Najeriya kasar da ta fi yawan mutane a Afirka ta kaddamar da wani gagarumin shiri na yakar malaria. yawancin matakan da za a ɗauka ma na malaria din za ga matakai ne wanda mutum da ɗauka daidaiku ko kuma za a ɗauka matakin wato kaman gida ko kuma a ce community. Za kuma a ji cewa a jamhuriyar Nijar kwamitin da ke saka ido kan farashin kaya ya sha alwashin kare talaka yayin da kaya ke kara tsada a ƙasar. mu aikin da aka ba mu shine mu kare 'yan nijar da wannan matsala kuma don mu hana mutane su yi unhwani da wanga kari da aka yi don su yi kare-kare wanda ba su da hujja kamar kowane yammacin ranar laraba yau ma muna tafa da shirin arewa a yau wanda nasiru adamu Ilikaya ke gabatarwa za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya bayan fashewar abubuwa masu yawa a wani ma'ajiyar sojoji a yankin crimea da rasha ta mamaye shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya gaya wa mutanen da ke wurin da sauran sassan kudancin ukraine da su yi takatsantsan tsantsan su kuma guji wuraren da sojojin rasha ke ajiye harsashi da kayan aiki dalilan fashe-fashen a cikin yankin da aka mamaye na iya zama daban-daban musamman na yin amfani da fassarar da su kansu masu mamayar ke amfani da ita wato matakin rudu a cewar zelensky a cikin jawabinsa na baya-bayan nan amma dukkansu suna da ma'ana guda lalata kayan aikin 'yan mamaya harsashinsu sojoji da sauran kayan aiki sojojinmu na ceton rayukan mutanenmu manyan fashe-fashen ajiya talata sun faru ne a wani wurin ajiyar makamai da ke maiskoye karo na biyu cikin mako guda da tashin bama-bamai a sansanonin rasha a yankin da ta kwace a shekarar 2014 Shugaban kasar Koriya ta kudu Yoon suk yeol ya faɗa a yau laraba cewa gwamnatinsa ba ta da wani shiri na mallakar makaman nukiliya na kanta yayin da Koriya ta arewa ke ci gaba da haɓaka makaman nukiliyar ta Kuma duk da cewa Koriya ta arewa ta ma harba wasu makamai masu linzami guda biyu da ake kyautata zaton masu iza kansu ne. zuwa cikin tekun a wani sabon salo na bayyana karfinta ta fuskar mallakar makamai kiran da yun ya yi ga pyongyang da ta koma ta farkin diflomasiya da nufin musanya matakan kawar da makaman nukiliya don fa'idar tattalin arziki ya zo ne sa'o'i bayan da sojojin kudancin ƙasar suka gano cewa koriya ta arewa ta harba makamai masu linzami daga garin onchon da ke yammacin gabar teku zuwa cikin tekun hafsan hafsoshin sojojin koriya ta kudu bai yi wani ƙarin bayani nan take ba ciki har da yadda makaman suka yi tafiya ofishin yun ya ce daraktan tsaron ƙasar kim sung han ya tattauna da wasu jami'ai kafin ya yi jawabi ga manema labarai a wani taron manema labarai tare da duba shirye-shiryen sojojin kudu. To an jima kaɗan Hanifa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, ƙasa mafi yawan al'umma a Afirka, wadda kamar sauran ƙasashen Afirka ke fama da malaria. wanda don haka shugaba muhammadu buhari ya kaddamar da wani gagarumin shiri na yaƙi da mugunyar cutar kamar yadda kungiyar kasashen afirka ta bayar da shawarar cewa kowace ƙasar afirka ta yi hawa umar ta haɗa mana wannan rahoto daga abuja Hakan ya biyo bayan shawarar da kungiyar tarayyar Afirka ta bayar na cewa ya kamata duk kasashen Afirka su kafa kwamiti don kawo ƙarshen zazzabin cizon sauro da ke barazana ga rayuwar yara musamman 'yan ƙasa da shekara biyar da mata masu juna biyu. Shugaba Buhari ya ce ya zaɓi Alhaji Aliko Dangote ne a matsayin shugaban kwamitin duba da irin gudunmawa nasarori da kuma tallafawa ayyuka daban-daban da suka shafi kiwon lafiya kamar cutar polio da kuma ƙarfafa tsarin kiwon lafiya a matakin farko. Buhari wanda ya nuna damuwa game da da rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya na shekarar 2021 da ke nuna cewa kashi 27 cikin ɗari na al'ummar ƙasar na fama da zazzabin cizon sauro yayin da ƙasar ke da kashi 32 cikin ɗari na yawan masu mutuwa sakamakon cutar a faɗin duniya. Shugaban ya ce kawo ƙarshen zazzabin cizon sauro a ƙasar zai taimaka wajen farfaɗo da tattalin arzikin ƙasa da kimanin naira biliyan 687 a shekarar 2022 da kuma naira tiriliyan biyu zuwa shekarar 2030. Jami'i a hukumar yaƙi da zazzabin cizon sauro ta ƙasa Dr. Jamilu Ibrahim Nikau ya yi ƙarin bayani game da ayyukan kwamitin. A wannan kwamitin za ta ba da shawarwari a Najeriya inda za a samu kuɗin da za a nasarar da aka samu wajen yaƙin da zazzabin cizon sauro a shekarun da suka gabata ta ɗore kuma ta ba da shawara yadda za a samu sabbin dabarun da zai zasa a kau da tan malaria gaba ɗaya da ƙasa. Daraktan tsare-tsare bincike da ƙididdiga na hukumar lafiya matakin farko a Abuja Dr. Abdullahi Bula Magarba ya ce. sai mutane sun bada haɗin kai don kawo ƙarshen cutar. Yawancin matakan da za a ɗauka ma na malaria ɗin za ga matakai ne wanda mutum da ɗauka ɗaiɗaiku ko kuma za a ɗauka matakin wato kamar gida ko kuma a ce community musamman lokacin damunan nan za ga wurare akwai magudanan ruwa haka a toshe kan ga za a samu ruwa a kwance. To ita malaria muddin za a samu ruwa a kwance ba tare da yana gudana ba to lalle lalle a Afirka ne a za a samu malaria a wannan wuri kuma ga hali na zafi wanda yake yana ba wato malaria damar ko kuma cututtukan da kwayoyin cututtukan malaria ko kuma sauran da yake yada cututtukan malaria yana ba su damar yaduwa a cikin gaggawa na farko dai shine jama'a su fahimce ta akwai ta kowa riga da mai san ta saboda haka jama'a su ba da haɗin kai a wajen kula da ainihin muhalli ba za a ce komai hukuma ce za ta yi a nasa bangaren babban jami'in kiwon lafiya dr hassan shu'aibu ya ce kafa kwamitin abu ne mai kyau tare da fatan al'ummar najeriya za su amfana da mataki wannan kansil ya zama ya amfani 'yan najeriya kuma ya yi amfani da duk wani structure da muke da shi na wurin magance ciwon zazzabin cizon sauro to muna fatan wannan eh, kwamiti da aka nada za su zama eh, idon ma gwamnati kuma sannan za su zo su tallafa wa al'umma su yi amfani da madafai na iko na gwamnatin jihohi da ƙananan hukumomi da kuma gwamnatin tarayya da ma'aikatar lafiya gaba ɗaya da kuma wasu daga cikin wanda suke ba da tallafi a ƙasashe musamman najeriya muna fatan wannan wannan abu hanya ce da za ta bi mai bullewa kuma muna fata ba zai zama kawai magana ce ta policy statement na gwamnati ce ta yi kaza kuma a koma gidan jiya ba. Idan za a iya tunawa a farkon watan Mayun wannan shekarar ne kasar ta ce tana shirin karɓar allurar rigakafin cutar zazzabin cizon sauro nan ba da jimawa ba. Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kai tsaye sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram ga Hanifa da cigaban labaran duniya. Shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz yau laraba ya yi watsi da kalaman da ya ce shugaban falisdinawa mahmud abbas ya yi na rage munin kisan kiyashin da aka yi ma yahudawa an tambayi abbas ne yayin wata ziyara da ya kai birnin berlin a ranar talata game da bikin cika shekaru hamsin da harin da mayakan falisdinawan suka kai wa isra'ilawa a gasar olympic ta munich Abbas ya yi tsokaci kan aukuwar wasu al'amura inda Isra'ilawa ta kashe Falastinawa tun daga shekara ta 1947 inda ya ce Isra'ila ta yi kisan kiyashi sau hamsin a ƙauyuka da garuruwan Falastinawa a Diyar Yassin, Tantura, Kafar Kasim da sauransu da dama. Kisan kiyashi sau hamsin, kisan kare dangi hamsin. Charles wanda yake tare da Abbas a lokacin da ya bayyana hakan a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa ya yi amfani da wani saƙon Twitter a yau Laraba inda ya ce ya ji takaicin kalaman. Wakiliyar Amurka Liz Shani, 'yar jam'iyyar Republican mai matuƙar sukar Donald Trump wadda ta taka rawa sosai a binciken da majalisar dokokin kasar ta gudanar kan harin da aka kai a ranar shida ga watan janairu ta sha kaye a hannun wadda trump ke goya mu baya a wyoming jiya talata sai dai sanata liza mccluskey wata 'yar jam'iyyar republican da ta bijirewa tsohon shugaban kasar ta shawo kan wata tangarda a alaska an shirya za ta fuskanci mai kalubalantar trump kelly shibaka a zaben majalisar dokokin da za a yi a ranar 8 ga watan nuwamba yayin da 'yan takarar biyu suka ci gaba a zaben fitar da gwani na jihar kayan da shani ta sha daga harriet hagman To a gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karan jamhuriyar Nijar muka dusa yanda yayin da farashin kaya ke ta cillawa sama kwamitin da aka kafa don tsaida tsadar rayuwa ya sha alwashin kare talaka daga masu fakewa da wasu dalilai su tsawwala farashi daga yamai ga silamu barma da cikakken rahoton. lura da yadda farashin kayayyaki da dama ya tashin goron zabi a nishar bayan karin kudin man diesel ya sa gwamnatin kasar kafa kwani kwamitin ministoci domin tunkarar wannan al'amari da ya jefa talakawa cikin halin kangi jagoran wannan tafiya ministan makamashi ibrahim yakuba ya yi wa manema labarai karin bayani akan wannan yunkuri kowa ya san akwai Eh, dalilai na waje akwai dalilai na gida wanda suke sa eh, rayuwa tana tsada a ƙasar Nijar to amma mu aikin da aka bamu shine mu kula mu yi aiki har lokacin da muka samu matakai na kirki don mu kare 'yan Nijar da wannan matsala kuma don mu hana mutane su yi unhwani da wanga kari da aka yi don su yi ƙare kare wanda ba su da hujja ko kuma ba su shahima matakan da aka ɗauka ba. Gwamnatin ta ce za ta ci gaba da tattaunawa da dukkan masu hannu a harkokin saye da sayarwa gudanarwa don duba hanyoyin sauke wani bangare na abubuwan da ke janyo tsawala farashin kayayyaki. Shugaban kasa ka hanyar ta umarnin da ya bada shine komiti ya ci gaba da tattaunawa da duk wanda abin ya shafa saboda kawai ya koma gefe ya ce shi ba a gayyace shi ba ko ba a tambaye shi ba wanda ya ga abin ya shahe shi ko ya yi magana da mu ko mu yi magana da shi amma komiti an ba shi wannan izini an bashi wannan aiki na tattauna da kowa babu dan kasa da za a maida a gefe lalle tsada rayuwa tana da tsada gwamnati za ta yaki da duk wanda suke so su yi unhwani da wangadan su samu riba ba ta kan gaskiya ba ba kan ka'ida ba shugaban kungiyar adade sai wadata mai kare hakkin mabukata wato malamin manori ya shawarci hukumomi su dubi albashin ma'aikata kamar yadda ya zama wajibi su dauki matakin bin diddigi don tantance farashin kaya a kasuwanni matakan da gwamnati da yake ɗauka ragiya da aka yi kamar haraji na lokacin azumi na kawowa kayayyaki musamman maduwan wanda ya shahi garin alkama ya shahi a sukari kuma ya shahi wa'ansu kayayyaki kamar alal misali abinda ake sarrafa sabuli da gaskiya kwalliya bata ba da biya kuɗin sabuli ba dole ne a yi kuka kuma tunda shi talaka in yana shan wahala dole ne ya kuka kuma mu a mu na ƙungiyoyi masu zaman kansu muna saurare muna yi kuma dole ne mu gaya gwamnati. A ministan makamashi ya ce kwamitinsa ya tanadi hanyoyin daidaita farashi don tabbatar da cewa 'yan kasuwa da masu sufuri ba su saba alkawali ba. Bangaren ministan sufuri suna tattauna yau kwana uku da suka huce da duk wanda abin harkar sufuri ya shafa ko na cikin mayan garuruwa ko kuma tsakanin birane da birane da adiba. Gwamnati za ta yi bakin kokarinta ba wanda za a ba dama ya yi abin da ya ga dama kan gaskiya. Za mu lura za mu kula tunda mun san yadda halin kasuwa take kuma mun san yadda halin wasu mutane suke a cikin kasuwa ko da sun ɗauki alkawla. Gwamnatin ta Nijar ta hanyar kwamitin ministoci mai kula da yaki da tsadar rayuwa ta ce ta kara tsaurara matakan tsaro a kan iyakoki don farautar masu sarandan man gazuwal zuwa ƙetare kamar yadda a cikin daren litinin wayewar jiya talata jami'an tsaro suka kama wasu motocin dakon mai a gaya dauke da lita dubu na man diesel lokacin da suke kokarin tsallakawa jamhuriyar benin Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To gaida suleiman yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Masu sauraro barkamu da kasancewa shirin Arewa a yau. da ke duba lamuran da suka shafi yankin arewa mai jihohi goma sha tara kama daga lamuran tsaro kuncin tattalin arziki gararan bar yara ƙanana kan tituna tarbiyya tarihi da sauransu A sabon shirin za mu ci gaba da jin bayanai daga shugaban kungiyar tallafa almajirai ta AFTA da ke aiki a jihohin Arewa maso yamma don sama almajirai ayyukan yi. Shugaban Barista Ilyasu Ibrahim Khalil na magana ne a Abuja wajen kwarya-kwaryan taron fayyace ayyukan kungiyar. Arewa zumunta ta mudu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe. Girman kai sai kwamban tsiya. almuhajir wato shi almuhajir wato a can inda aka sani mutum ne wanda ya je neman ilimi wani gari yau ba wai ya je ya bara ba ne in muka ɗauko tarihin ma almajirci ko kuma a tsangaya mu a lokacinmu lokacin iyayenmu abin da muka sani tsangaya in an kawo muka ma almajiri kama an same an kawo muka wani additional hal ne saboda za ga duk wani wata tsangaya tana da katuwar gona wanda zai iya noma ba wai ya ciyar da tsangayar ba a shekara kai har makwabta da kenan zai iya ciyar da ita a lokacin nan ba abin da almajiri yake in da ya karatu ya je ya noma in kaka ta yi ya a zo a girbi a kawo abinci gida rumbu duka a samu abinci kowa ya ci in ka ga almajiri a cikin gari ya je tashar mota ne ranar alhamis ko ranar juma'a ya je neman abin da zai samu na sabulu ya wanki ba ya je bara ba ne yanzu ne al'amari ya zo ya lalace aka ɗauki almajiri shine mutum mai yawo yana bara yana cewa a bashi abinci ko kuma a bashi kuɗi ko kuma a bashi wannan amma ba ma'ana almajiri kenan ba kuma almajiran nan da kake ganin su in ka je yanzu ka bi a kasashen hausa idan ka je ka samu manya-manyan 'yan kasuwa ka samu masu aikin kafintoci da masu aikin wasu abubuwa gine-gine da sauransu mafi yawansu almajirai ne kai ita almajirai nan idan ka ɗauki ƙungiyar mu yanzu in ka ɗauki menene ake nufi da ƙungiyar nan namu za ka je ka ga mun ɗauko cewa an ɗauko wata aya ce ta ƙur'ani wanda Allah ke magana da annabi Dawud yake cewa madalla masu sana'an ƙira masu sana'an ƙarfe masu sana'a ya ce madalla wanda su ma da almajirai ne sana'an karfe ku gyaggyara sana'a ku yi ku yi ta da kyau wato ma'ana almajirci abin da ya gada shi ne sana'a ka annabi nuhu in ka tuna ai shi annabi nuhu ba kafinta ba ne shi ya gina wannan jirgi da ake cewa annabi jirgin annabi nuhu saboda haka za a ga almajirai ba wai wasu na masu bara ba a mutane masu sana'a tun lokacin annabawa suna da sana'o'insu har zuwa wasu lokaci yanzu ne kawai aka zo aka watsar da wannan abu barista faɗa mana wannan ƙungiyar tana yin aiki ne kamar a jihohi nawa arewacin najeriya to yanzu zai wannan kungiya musamman tana nan northwest yawa duk inda ka sani mun je yanzu muna establishing din branches branches branches kuma inda muka samu branches duk inda muka yi za mu ɗauki yara a gari a tsangayoyi za mu ɗauki wajen guda hamsin za a kai su wa'izin wajen sana'o'i sannan kuma za a tafi wani jiha a ɗauki yara hamsin akwai da su duk wayannan yara za a ba su wata uku ne watanni uku su koyi wannan sana'a sannan kuma za a rika dan basu kamar masu zuwa tukin na za mu rika basu kamar dubu goma sha biyar dubu ishirin don a basu kuɗi a ƙarfafa musu cewa su rika zuwa suna koyi wannan sana'a din yau abinda muke yi kenan wanda kuma allah ya za mu da a kai alkaluma kun gano ya yanayin yawan waɗannan almajirai ne a misali sun kai dubu kaza miliyan kaza ga dai yanki arewa maso yamma shefi ko ina yawan jama'a a najeriya to alkaluma gashi nan zaka ga mu mutanenmu su faɗi ga lissafin da suka yi turawa kuma su faɗi to abin da ake matsalar da ake da shi shine akan haɗa almajirai da waɗanda su zaune gari banza a ce dukkan su out of school children wato mutanen da ba su zuwa makaranta sai a ɗauki almajirai ma waɗanda suna karatun ƙur'ani suna karatu suna neman ilimi sai a ce out of school children to in ka tafi da wannan alƙalamin suna cewa wajen miliyan bakwai ne waɗanda ba su makaranta wato makarantar boko amma mu ba yarda da wannan ba Uh, wajen ku sun fi haka ko ba su kai ba mu a wajen mu mu in akwai magana out of school children a arewacin najeriya ko a najeriya ba su fi miliyan biyu ba amma duk mutanen mu almajiran mu da suke waje ba za a ce musu out of school children ba sai dai gwamnati ta yi watsi da su ta wulakanta su ba abin da take musu yanzu abin da ya sa muka yunkuro shine ba su suka nan da ake ba yan boko dokila a ba almajiri da ya gama karatun alkur'ani shi ma a bashi bashi sannan kuma abin da ake kyautatawa wasu malamai su ma dole a ɗauki alƙaluma malaman tsangaya su ma a ga an kyautata musu ana ba su albashi da ya kamata sannan kuma gwamnati ta fitar da wurare gonaki na tsangayu ta ce wannan gona ta tsangaya ce in akwai kuma wani abin nan noman kifi kiwon kaji da ake duka a kawo almajiran tsangayen na su ma zama suna da shi basukan nan kuma da ake bayarwa in dan boko ya gama karatu a ce an bashi bashi ko kuma an dauke shi wajen koyar da sana'a koyar da shi mu ma yanzu muna da gardawa da za mu ɗauko mu ba da list ɗinsu a zo a koya musu sana'a in bashi ake yi a basu bashi mu za mu tsaya musu asgarantos garantos insha Allahu wato abin da ma za a fi ganewa shin eh, in an ce gardawa watakila sun wuce waɗannan almajirai da ake magana ko ko duk wanda ya karatun tsangaya wajen ku almajiri ne a'a shi gardi abin da ake ɗauka barin baka musamman wata wani dan interpretation mai sauki mu dai abin da muke tunani shine gardi wanda kamar ya kai irin wajen 'yan shekaru na balaga ba irin yaran na ƙanana ba mun gode barista sakalil ba mu yi nisa ba don ga sakataren kungiyar sheikh muhammad kabir bomo da ƙarin bayanin waɗanda suka ci gajiya ko ma a yanzu suke cin gajiyar ayyukan ƙungiyar. Musamman a shiga cikin harkan wajen tsaftace harkan na almajiri wajen karatu da abinci da kuma neman tallafawa shi malamin da ke karantarwa. Su almajiran ya zama suna da wani kamar uniform na zama karatu kuma ya zama suna da abin da ake basu domin sabulun wanka da wanki wanda ana lura da wannan tsaftan kuma ga abinci wadda ba sai an je an yi bara ba yana daga cikin abin da muke fata allah ya taimake mu a kai wanda masu hannu da shuni don suka shigo ciki suka tallafa mu kuma za mu aiwatar da wannan tsari insha allahu faɗa mana zuwa yanzu kamar mutum nawa ko almajirai nawa kuka samu kuka tallafawa eh, kamar yadda ranar asabar da ta gabata arewa house don gidan sardauna auditorium hall aka kaddamar ran 30 ga watan na bakwai wanda kuma mun kaddamar da shirin ne a matsayin an fara an buɗe sakamakon waɗanda suka zama members ah, waɗanda suka cika fom suka zama members tare da mu su ne za mu fara kallon za a tallafa musu da shi kuma ya zuwa yanzu yaran da aka yi musu training na koyon tukin mota buses da kuma trailers da kuma aikin faci kenan vulcanizer da kuma ɗinkin keke su ne aka taru aka ƙaddamar da a lokacin su riga sun fara yanzu suna kanyi wadda kuma da zaran sun gama koya sun iya to shi kuma za a nemo wanda ya koyi keken ɗinki ɗinkin keke za a nemo keken allah yadda a bashi ya zama ya dogara da kansa wanda ya koyi faci za a nemo injin a bashi domin ya dogara da kansa wanda ya koyi ɗinkin keke a hannu wato eh, tela ba rumfa kenan keke a kafaɗa shi ma za a siyo irin wannan sai a bashi wanda akwai wurin da suke ba da tallafi irin wannan karkashin gwamnati idan aka nema za su ba da kuma suka da mu kuma za mu ba waɗannan mutane da suka koyi wannan sana'a an ƙaddamar ne da shirin yanzu ne abin zai ci gaba in allah ya so ya yarda wato abinda nake nufi wannan tunda watakila abu in an zo aiki ana farawa ne da wasu misali sai a ce a ɗau mutum ɗari a gwada da su hmm. daga nan abu ya ci gaba da yin nasara sai a ƙara wasu yawan mutane eh, so akalla ta hannuna dai kusan mutum ɗari biyu da hamsin suka yi rajista da ita wannan ƙungiya tsakanin maza da mata almajirai eh, gardawa har da malaman nasu wanda kuma alhamdulillahi mun kaddamar a matsayin sun zama members ko su ne wato zakaran gwajin dafi wanda za a fara da su a bangaren ta hannuna kenan masu sauraro nan za mu dakatar da shirin arewa yau ku biyo makon gobe da yardar allah don sauraron sabon shirin A madadin muryar Amurka, ni na sura da kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To sai To a gaishe ka ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel. Sakonmu na farko ya fito daga Safiyanu Gumel zangon daura da Sinusuma da magaran da baban gida buba fajewa. Suka ce inganta harkokin ilimi tare da baiwa matasa aiki shine kawai zai kawo mana saukin yawaitar kungiyar 'yan ta'adda a Najeriya. Da fatan mahukunta a Najeriya za su bi waɗannan hanyoyi da makamantansu don inganta rayuwar matasa. Sakon Sani Muhammad a jihar Bauchi ya ce hakika kama wasu 'yan bindiga na kasashen ƙetare da sojojin Najeriya suka yi abin yabawa ne. Ya Allah ya kama na ƙarshen ayyukan 'yan bindiga a ƙasarmu Najeriya da nahiyarmu ta Afirka da ma duniya baki ɗaya. sai saƙon malam ango malamin makaranta da maimuna sahabi ya wuri suka ce muna jajanta wa al'ummar jihar jigawa sakamakon ibtila'in ambaliyar ruwa ya kamata mahukuntan najeriya su samar musu da sansanoni na wucin gadi sannan kuma hukumomin najeriya da masu hannu da shuni da su taimaka musu da kayan agaji na gaggawa allah ya kiyaye faruwar haka nan gaba amin Sako daga kawu mai ruwa Bajoga da Comrade Adamu Abubakar Bajoga suka ce zuma fa dama ba a shanta sai da wuta. A don haka tashi haikam don ganin sun kawo ƙarshen 'yan ta'adda da sojojin Najeriya suka fara yi a wasu jihohin Najeriya hakan ya yi daidai. Domin dama barinsa ake yi suke cin karansu babu babbaka. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Lawal Sani na kawu daura. Ya ce zan yi amfani da wannan dama domin ƙara tunatar da al'umma musamman al'ummar arewacin Najeriya. Ya kamata mu kula da yashe magudanar ruwa da kwalbatoci da sauran wuraren da suka dace domin kaucewa matsalar ambaliyar ruwa. Daga ƙarshe nake fatan al'umma ba za su kwanta ba su jira gwamnati gyara kayan ka ba zai zama sauke mu raba ba. ta kai da zahara da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. a takaice bayan fashewar abubuwa masu yawa a wani ma'ajiyar sojoji a yankin crimea da rasha ta mamaye shugaban kasar ukraine vladimir zelensky ya gaya wa mutane da ke wurin da sauran sassan kudancin ukraine da su yi taka tsantsan su kuma guji wuraren da sojojin rasha ke ajiye harsashi da kayan aiki dalilan fashe-fashe a cikin yankin da aka mamaye na iya zama daban-daban musamman na yin amfani da fassarar da su kansu masu mamayar ke amfani da ita wato matakin rudu a cewar zelensky a cikin jawabinsa na baya-baya amma dukkansu suna da ma'ana guda lalata kayan aikin 'yan mamaya harsashinsu sojoji da sauran kayan aiki shugaban kasar koriya ta kudu yun suk ya faɗa a yau laraba cewa gwamnatinsa ba ta da wani shiri na mallakar makaman nukiliya na kanta yayin da koriya ta arewa ke ci gaba da haɓaka makaman nukiliyar ta kuma duk da cewa har yanzu koriya ta arewa ta harba wasu makamai masu linzami guda biyu da ake kyautata zaton masu iza kansu ne zuwa cikin teku a wani sabon salo na bayyana karfinta ta fuskar mallakar makamai a larabar nan ne jami'ai suka sanar da cewa an yi kone-kone da tayar da bababamai a cikin lardunan kudancin kasar thailand waɗanda kusan shekaru 20 da suka wuce ke fama da rikicin 'yan aware na musulmi To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. kuma idan Allah ya kai mu a mu na dare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa wadda ta taya ni gabatar da shirin da Julie Lezgration wacce ta hada da kuma injiniya mu na yanzu Cedric Franklin ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.